يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والجنى اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والجنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau muna sha biyar ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da 43 daidai da 16 ga watan hudu meladiya shekara ta 2022 muna cikin suratu taha jiya yana jin mun kwana ta 120 ne ko? Hmm? ita ce ta 20 ne na haka ta 121 bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وأفى آدم ربه فغواه Allah ya ce fa kalamin ha fabadad sau'a tuhuma wa ƙafika ya kusurfa ne alaihima min janna wa a sa'adam rabbahu fagawa jiya ayata 120 daidai mun karanta inda Allah ya ce ya yi alkawari da annabi adam amma annabi adam bai cika wannan alkawari ba ya yi sakaci saboda wasu wasi na shaidan ya yi sakaci to sakacin shine cin wannan bishiyar da yi fa kalamin ha suka ci wannan bishiya da shi da matarsa a wannan gida na aljanna ɗin. sakamakon wannan saba ma Allah da suka yi na cin wannan itaciya fabadar lahuma sawatuhuma sai al'auran kowa ta bayyana da annabi adam ba ganin al'auran matarsa matarsa ba ba ta ganin al'aurarsa Allah ya fitarce su gashi suna tare ba ni ganin al'auran wani ta ma sakamakon cin wannan bishiya sai su ta bayyana suka zama tsirara ya zama hukuba gare su sakamakon saba ma Allah to kenan wani aya tana nuna cewa duk musiba na ta shafi dan adam to za ka samu yawanci yana da hannu a kai hannun kuma shine sabon Allah sai yasa duk lokacin da wata musiba ta same ka ka binciki kanka da kanka ka game ka yi na sabon Allah don ka gyara don ka gyara wata fika ya kusurfa ne alaihi mamin warkar janna aljanna dama wuri ne na lambu kwai bishiyoyi da yawa ganyayyaki kala-kala bishiya kwade ne tak aka jarraba su aka ce kansu ci sai kuma suka ci shi ne da lokacin da al'auran suka bayyana shi adam da matarsa hawa sai suka kama karyar itace na gidan aljanna suna rufe al'auransu da ita sannan duk mutumin kirki ba su a ce al'aurarsu tana fili ba ya sa musulunci yawan muni da kowane musulmi ya rufe al'aurarsa suturar da aka yi mana na rufe al'aura wata ni'ima ce wata ni'ima ce da Allah ya mana wasa da murabbahu gawa nabi ya saba ma ubangijinsa Allah sakamakon haka ya kauce ma hanya ya ɓace. daga baya Allah ya lakana masa kalmomi na tuba suka tuba Allah kuma ya karɓi tubansu shi gaba ثم اجتباه ربه ثم bayan annabi ya saba ma Allah sai Allah ya sake zabansa sake zaben annabi bayan ya yi laifi fata ba alaihi Allah ya karbi tubansa wahada ya shiryar da shi Allah ka shiryar da mu wannan ita ce rahama da jin kai na Allah idan aka saba masa aka tuba Allah kan karbi tubansu suka ce kala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna al khasirin ce ya Allah mun tuba mun zalunci kawunan mu sabon da muka yi da aka duk sabon da mutum yayi kansa ya zalunta ya cuci Allah da komai ba bai rage Allah da komai ba ya sa ba maza Allah ya ce da dukkanmu da mu zama kaman zuciyar mutum ɗaya halin mutum ɗaya cikinmu cikin halitta shi ne shaidan kowa ya zama kafiri kowa ya dinga sabon Allah ta ba za mu rage komai cikin mulkin Allah ba za mu rage masa komai ba da kuma zuciyarmu za ta zama irin na mutum ɗaya halinmu na mutum ɗaya kamar na manzon Allah sannan kowa ya zama mai da'a kowa ya zama mai takawa ba za mu kare Allah da komai cikin mulkin mulkinsa ba wanda zai kara masa da aka Allah ba abin da ka yi ya kara masa ko ya cutar da shi sai dai ka kara ma kanka ko ka cutar da kanka sakamakon aikinka man amila salihan fa li nafsihi na'am ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها wanda yake kyawun aiki don kansa wanda ya mummunan aiki don kansa don kansa zai koma yawwa kansa zai koma kala ci gaban قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض أجب فإما يأتينكم مني هدى فمن, فمن اتبع هداي فمن اتبع هداي فلا يذل ولا يشقى قال هبطا منها جميعا aka cewa nabi adam da matar su sauka cikin gidan aljanna kaga hukuba bi kenan hukuba ta farko bayyanan al'aurarsu hukuba ta bi koransu a gidan aljanna an karbi tubansu amma dai punishment din yana nan su fita gidan aljanna nan ya kawo shi da tasniya alif sunaini ihbita su bi kenan amma a wata aya Allah ya ce ihbitu da wawul jama'a jam'i kenan ya zanto wato da annabi adam din da hawa da kuma iblis din shi ma dai duk su sauka daga sama sauka daga gidan aljanna duk aka kore su ba dukum li ba'din adu sashin ku bisa sashi dai zaba abokin gaba shedan abokin gaban mu ne inna shaytana الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا Allah ce shaidan abokin gaban ku ne kuma ku rike shi abokin gaba kar ku yi wasa kar ku yi sakaci eh ba abu kuma da ba'dan ado sashen ku abokin gaban sashi shaidan abokin gaban mu ne zai wahala mutum ya wani sabon Allah ba tare da wasu wasi na shaidan ba zai wahala Eh, fa in ma yan zagar na kamina shaitani na zugon fasta'iz lillah Allah ce idan shaidan ya zuga ka ya harraka ka akan kai wani sabon Allah to ka nemi Allah ya tsare ka ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim kamar yadda shaidan ya so ya zuga annabi Yusuf game da Zulaiha matar aziz misar ya ce ma'azallah nan take annabi yusuf ya nemi tsari ya ce ma'azallah ina neman tsari da allah to kai ba duk lokacin da shedan ya zuga ka kan ka saba ma allah to ka nemi tsari da allah an ka nemi tsari da allah da ikhlasi allah zai tsare ka allah ya ce fa in ma ya ci yannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadillu wala shika. Allah ce to bayan kun sauka daga sama zuwa ban kasa to shirya ta za ta zo muku duk wanda ya bi shirya ta ba zai bace ba ba kuma zai asara ba eh, fala ya dillu wala ya shika ba zai bace ba ba kuma zai asara ba to aka san haka kenan duk wanda bai bi shari'ar Allah ba a nan duniya ne sunansa bacacce kuma ya yi asara hmm. asararre ne kuma bacacce duk wanda bai bi shari'an annabawa ba bai bi shari'an annabin da aka aiko masa ba to ya bace ga manzon Allah shine aka ce mu bi shari'arsa fa inna khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayin shari'a shari'an manzon Allah duk wanda bi shari'an manzon Allah ya rabauta ya shari'a duk wanda ya saba manzon Allah ya kiran sunnarsa ya bace yayi asara Allah ka tsare mu ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا هكذا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة دنكا وناشره يوم القيامة أعمى Allah ce duk wanda ya bujire ya kibin alkur'ani ya kibin shari'a ya manzon Allah fa inna lahu ma'ishatan dankan yana da rayuwa mai kunci ko da zahiri muna ganin sa yana walwala yana cikin kuɗi cikin gidaje da duk abubuwa da na rayuwar duniya gashi nan masha Allah idan muna gani amma Allah akwai kwancin da Allah da ya saka masa a zuciyarsa ya ka samu bai da kwanciyar hankali sakamakon kin shari'a eh, Allah ya ce bayan rayuwar duniya bai yi ta da daɗi ba bai ji daɗin ta ba don jin daɗin rayuwar duniya yana Allah ya sa ma nutsuwa nutsuwa da farin ciki amma za ka shi ga dukkan kullum bakin ciki kullum damuwa masu kuɗi nawa suke kashe kansu mai jin daɗi zai kashe kansa wanda mai cikin damuwa kafirai nawa suka kashe kansu nawa statistically ma waɗanda suka fi kashe kansu a duniya ya kafirai ne wasu su faɗa cikin ruwa su mutu wasu su hau dogon bene su rikito su mutu wani ya je kan hanyar jirgi ya taka shi ya mutu wani ya hangin kansa ya mutu wani ya harga kansa da bindiga ya mutu wani ya sha guba poison ya mutu haka suke ta yi kafirai haka suke ta yi amma mumini ai ba kashe kansa ba da kenan ya nuna mumini suna cikin jin daɗi tunda ba za kashe kansu wana a shiruhu yau mar a a'ama Allah ya ce wannan irin mutumi da ya bujire ma shari'a ya bujire ma ne. ran tashin kiyama za mu tashi a matsayin makaho ba zai gaggabansa ba makaho zai tashi idan ya tashi makaho mamaki zai kama shi allah zai ba shi izini ya yi magana kasan adalcin allah za a ba mutum izini ya yi magana idan ya tashi zai ce kala rabbi ya ubangiji na lima sharta ama don me aka tashe ni makaho wa Kuntu basira da a duniya ina gani da a duniya ina gani garau yau ba tashin kiyama ta yi kuma an tashe na makaho ya aka yi haka ƙalaka zalika ƙalaka zalika a can ka ya tattaka ayatuna fanasita ha wa ka zalika liyan matunsa قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Allah ta yi lokacin da kake duniya ƙur'ani ya zo maka ayoyinmu sun zo maka ka basu ka makance gabarin ganinsu to sakamakonka yau shine wannan makanta tunda ka makance ma gaskiya kake ganinta ka mace in zan cewa qur'ani ka ki aiki da shi ta shi kenan tunda ka bar shi yau kuma za mu barka a wuta kuma a matsayin makaho eh. saboda nan dan mutum yana gani yau a duniya amma bai bi shari'a ba ta sunansa makaho ne makaho man na fi duniya a ama wa huwa fil yawmi wa huwa fil akhirati ama wa dal sabila Allah ce wanda ya kasance makaho a nan duniya ran tashin kiyama zai tashi makaho makantan sana a nan duniya shine na rashin bin shari'a na rashin bin addini ko da yana gani kuru-kuru to mu dauke shi makaho ne kawai ko da yana gani in dai kafiri ne bai bi shari'a ba to wannan makaho ne Allah ka raba mu da makantan duniya balle ta lahira kazalika al-yawma tusayyu haka asaka maka kai ma za amince da kai Eh, eh, daman ce da kai za a barka eh, a barka a wuta kuma a matsayin makahu Allah ya sauwa ba ci gaba wa ka zalika na jizi wa ka zalika na jizi man asrafa wa lam yu'min ya ayati rabbi wa la adamu al-akhirati ashad wa adqa wa ka zalika Allah ce haka nan muke irin wannan sakamako duk wanda ya saba ma Allah ya ƙi imani eh walam yu'min bi ayati rabbih bai imani da ayoyin Allah ba bai imani da Qur'ani ba Allah ya ce haka muke saka masa a duniya na rashin jin daɗin rayuwa na bakin ciki na kunci Allah ce to wala azabul akhirati azabar ranar tashin kiyama kuma wato wanda shine wuta ashaddu wa abqa ashaddu wa abqa ya fi tsanani kuma ya fi dadewa da wanzuwa don damuwar duniya da wahalar duniya ita wannan takaitacciya ce mai karewa ne in ka mutu shi kenan ko rabu amma ta lahira fa wa abqa abadul abadi hmm. ba saurarawa ba tsufa ba mutuwa mutuwar ma an yanka ta babu ita balle ta ɗauke ka ta kaga wani wani ita ce musiba da kafirai da masu saba ma Allah da su samu azaba gwargwadon yawan yashin duniya ƙasar duniya yau an yi ɗaya in an yi wani ɗaya ɗauki ɗaya an yi wani ɗaya ɗauki ɗaya to da sun samu sauƙi domin zara ba ta barin duhu zara ba ta barin dane akwai radda za a ce ta ƙare kama abin da baya raguwa fa ai ba zai kare ba hmm. ba iyaka Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu daga azaba ci gaba أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى الله يقول سنسو مشركا مكة كاشري bare zama masu abin shirya ba su dubi al'umomi da yawa waɗanda muka halakar da su sakamakon kafurcin da suka yi kuma yaushe na fi masaki ne idan suna wucewa tafiyar tafiyarsu na kasuwanci ta garuruwa da gidajen waɗannan kafirar suke wucewa adawa samudawa duk suna wuce su wanda su tafi ƙasar sham inda su je yaman suna wuce su ba kowa ba komai an shafe su har ma wata rana mu Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya da sabbansa sun wuce inda aka halakar da waɗansu al'umma wani inda ka san an saukar da atomic bomb ya yi baki kirin ya yi jajawar ko tsoro ba ya fita a wurin ko shuka an yi ba ta fita a wurin sai sa bar suka roƙe cewa bar shi su gani wanda da cikar ku shiga balle wata cuta ta kama ku ba a shiga ba a shiga to wannan bai zo musu aya ba bai zo musu darasi ba so su yi imani su mutanen makka sina lati inna fi zalika la ayati wannan ba akwai aya akwai abun lura aya shine abun lura wanda zaka yi taking note amma Allah ya ce le'ulun na sai ga masu hankali kawai mahaukata kan ba sa koyan darasi kamar yadda ya mutanen yau suke mutanen yau yawanci ba sa koyan darasi mutum zai wani laifi yanzu musiba ta same shi ba zai zama darasi ba sai wani zai sake tafka irinsa koma wadda ya fi shi na ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى Allah ya ce walaula kalimatin sabaqat min rabbika lakana lizama wa ajalun musamma Allah ce ba dan alkawarin da yayi ba cewon al'umman manzon Allah ba dai halakar da ita gabaki ɗaya ba amma bai hana individual in kai laifi Allah ya halaka kai kama ka ba kai kaɗanka sakamakon wannan laifi amma ya halakar ga baki ɗaya kamar yadda aka yi al'umman annabi salihu annabi shu'aib annabi hudu da sauransu al'umma maza Allah Allah alƙawari ba zai mata haka ba halakar da su gaba ɗaya azaba ta sauka ba dai ba amma individual in kai laifi Allah zai iya kama ka ya halakar da kai ya azabtar da kai kuma ba yadda za ka yi ta ce ba da wani alƙawari da ya yi ba na cewa ba dai halakar da al'umma maza Allah gaba ɗaya ba sai da kana nizama da ya zama dole azaba ta zo a halakar da su da tilas ne saboda laifin da ake masa amma shi ba sa ba sa ba sa alƙawari inna la la yakhlifu al-mi'ad in ya alƙawari ba ya sa ba yasa amma inda dan adam ne ha ai da duniyar ta tashi ko ni a hannuna take da zan tashe ta al'ad kai wani abu in kaga an yi shi kai ka san hmm, ina ina mutum ya kirkiro wata tsiya ya halaka kansa ya halaka wani ya halaka wasu ko ba ka ake bane tsarin wani raka ka bashi ya yi haka hmm? mutum ya ɗauki bindiga ya shiga masallaci kan mai uwa da wabi masu sallah ko a kasuwa ko a gona ko a jeji ko bom ba ruwansu akwai yara a wurin akwai mata a wurin akwai tsofaffi a wurin akwai da wasa ba ruwansa dan bom daɗi dan bindiga daɗi sai irin wannan me ya amfani barin su a ƙasa halaka da amfani Wannan <laughs> da su halaka mutane amma Allah da ke mai haƙuri ne haƙurinsa bai da iyaka haƙurin Allah bai da iyaka amma mu namu fa Allah yana da iyaka muna da limit na haƙurinmu dan adam yana da limit ɗin haƙuri in aka ƙure shi to shi kenan in hakurin ya kare zai yin komai to amma Allah hakurinsa bai da limit bai da iyaka ka gama tsiyarka ka gama tsiyarka ka je da ka je ka same shi ya ce wa ajalin musamman ce dalilin na biyu shi ne alkawarin da ya ce bayan alkawarin da ya ce ba zai halaka wani al'umma ga baki ɗaya ba saboda ya sa lokacin da kowa zai je a haɗu Shi ne mene tashin kiyama kowa sai ya je gurin da mutumin kirki da mutumin banza da kafiri da momini mace da namiji kowa sai ya halarci wannan gurin eh, yau mana hashiruhum jami'an halittar da ta ce su gabaki daya kowa da kowa مجموع له الناس وذلك يوم مشهود هذه Allah ce rana ne da shi na tara mutane gabaki daya kuma sai ya halarci wurin yawon mashahud kowa sai ya halarta ba absent no absentees kowa sai ya je yanzu za a yi wani taro a ce ina wani absent ina wani absent to ranar kan present kowa present kowa yana nan ba tura wakili ƙasar <laughs> sarakuna idan an gaice su wani taro na addini ba su su je tura su, amma in gwamnati kira su za su je duka da su, amma na taron addini zai tura muku ne wafaji a yi sarki ba zai samu zuwa ba ya zaga wakilinsa da ranar babu wannan da shi ne zo kuma ba rawanin ba rawanin ba ya so ma a gan shi balle a zakulo shi a ce kai kai ne sarki kaza kai ne ka kwace mutane su, kai ne to ya yi haka ya sun kayar da kai ta kala rawi lokacin da Allah ke cewa limani al-mulku al-yawm wa ne mulki yace gashi ga sarkin Kano Ado Bayero yace kai magana mana Ado sai ce mazo kala rawi ba mu haka da kai ba da shi da ide dan ai dariya amma tabbacin tashin kiyama ba mai magana wallahi ba mai magana kowa kowa yake ba su a ganshi ce kai fito babu Allah sawaka wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud awa Allah ce abin da zamu kai jinkirin azaba saboda ko wata rana da muka ajiye ita ce wata rana wannan ranar ranar tashin kiyama yawmut tagabun yawmul shura yawmut tanadi ci gaba يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه الله أكبر فمنهم شقي وسعيد الله كرانا تي با ود زي ما غنا في أنباش باش إذني با مي ما غنا في أنباك باك إذني رانا كشي بيني شقي وسعيد da mutane na kirki wadda za su samu rabo aljanna da 'yan iska waɗanda ko su wuta ne mutane biyu ne kawai mutanen kirki mutane baza Farikun fil jannati wa fariƙun wa farikun eh. fil في السعير شيء كنا جدا ديني إن باكا نان كنا nan. Farikun في الجنة wasu gurub suna aljanna wasu guruf kuma suna wuta magana ta kare azabu larafi ba aljanna za su tafi karshe da su cikin guruf din yin aljanna da ka gida biyu ne ba na uku ko dai kana wuta ko dai kana aljanna shi ne kala ramu yake cewa an yi tashin kiyama sai aka zo gidan aljanna ana kiran suna da aka kira nasiru aka gama kiran suna sai nasiru bai ji sunansa ba sai ce ka je can sai mala'ikan mai tsaron aljana ce ka je wajen wuta na maza yi kira <laughs> sai ya je wancan ma da ya aka gama kiran suna da ji sunansa ba a ta ya haɗar masa insafi da shi kalar ai ya dan ce masa duk wanda ba yana idan yi dariya ne to yi zai bala'ika shi ma na wutan sai ce ba ka koma dai na wajen aljannan na a sake kira bi a sake bi a yi revision sai ya dawo sai ya roƙi mala'ika aljanna ce sake da sake duwa sunan nan sake duwa sunan wadda da aka sake duba aka sake dubawa ana dab da aka ba sai aka da sunan ta ne sarakaɗan ya goge جد وجهك يعني يعني يا انا كركينا يا انا كيف ما يقول نتيجه فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهار لعلك ترضى Allah ya ce manzo Allah fasbir ala ma yaquluna to kaji to mu ma sai ni ake manzo Ka yi hakuri game da abinda mutane suke maka da sharri suke faɗa kanka kasan manzo Allah ba maganganun da ba faɗa kansa ba an ce masa sahir kaji mai dabo an ce masa kahin eh, eh, boka shine kahin an ce masa sha'ir mawaki an ce masa majinon, mahaukaci an ce masa sabi'i mai sabon addini wadda bar addinin iyayensa ne sabi'i duk an faɗa masa har ce to kai hakuri ma yuqalu laka illa ma qad lil rusuli min qablika aka ce masa ya hakuri ba wata mummunan kalma ko mummunan magana da kafirai da su faɗa a kanka na sharri face gabanin ka zo annaba da suka zo an faɗi irin ta sama ma da haka Da ba babu sabo a ciki to mu ma yanzu mu da muke karantarwa muke dan kwatantawa kuma sai mu hakuri ba za a kyale mu ba tun zai je shirya magana ta sharri baka san hawa ba baka san sauka wani ma bai ma taɓa ganin ka ba a rayuwa hmm. amma yana da rekod ka mummuna a gabansa kuma zai je yana tadi cikin jama'a yana yadawa baya jin tsoron haɗuwa da Allah bai jin tsoron ko ya ƙara maka abin da ma baka san shi ba ba ruwansa a yi manzo Allah ya ce man kana yu'minu bil yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut wanda ya imani da Allah ta ji za zaka yi magana in ba alheri bane kai shiru inda za ka magana kan wani ba alheri ka shiru abunka wata rana zala ya yi maganan giba backbiting cin naman mutane sai wani sabi ce ya rasulallah abin nan da na faɗa a kan wannan da na yi taɗinsa ko da haka yake haka halinsa yake ban ƙara masa ba manzala ce yi idan abin da ka faɗa haka yake aikinsa ne to ka ci namansa kenan amma in kuma ba aikinsa ba ne to ka masa ƙirƙiran ƙarya ka ƙirƙirar ka lafta masa ka gane duk ba mafita in abin da ka faɗan halinsa ne to ka ci namansa kuma bai cin nama ga abin da Allah ya faɗa game da shi in kuma ba halinsa ba ne ba aikinsa ba ne bai yi ba to ka masa kiran ƙarya ka masa buhutan to kaga dai ashe kenan mutum ya yi shiru din shi ya fi in dai ba alheri da ka faɗa kan mutum maka yi shiru amma mutanen yahu komi faɗa suke komi wani lokacin masu kan kirkira da sanin su don cimma wata manufa ko don kiyayya ko don gaba ko don bambancin aƙida ko dai sauran abubuwa na cututtuka na zuciya da suke sa ake yi wannan fasbir ala ma Ka yi hakuri akan abin da suke faɗa game da kai kai manzon Allah Ka yi hakuri Allah ne bada da kansa yake cewa ka yi hakuri wanda Allah in ya ga dama masu faɗan nan take zai halaka su amma ka ce a ya daure ya cije kawai abin da ka yi sabbi bi hamdi rabbika maganin masu cin nama masu tsegumi kai kai ta tasbihi kawai kana zikirin Allah kana gode masa kana sallar na fitili ka yi sallar nafila ƙabla tsulu'i shamsi gabanin rana ta fito eh, da daddare kenan wajen alfijir wa ƙabla gurubiya gabanin rana ta faɗi a zahar la'asar da rawati duk ke ta yi wa min ana illai kai a tsakiyar dare ma da za shi ka yi sallah in ka yaka ka cuci ka yi maganin masu tsaye gumi kai ka labta ma kanka lada mai yawa su kuma cin neman tsagumi ne suka yi za a sake ɗiban nasu a ƙara maka in kuma ba su da nasu ma eh ba su ba mai kyakkyawan ta sa da bi laifin ka kai kuma sai a lafta musu za su ji daɗin tafiya wuta a karanta shi ya bakar ka cewa yin baka da abin da za ka biya wadda ka cuta wallahi kana da shi abin da za ka biya shine ko dai kyakkyawan aikinka ko mummunan aikinka eh, ai manzo Allah tambayi sahabban sa yace shin a wurin ku waye matsiyaci ne waye matsiyaci matalauci sai daga ce mu a wurin wanda bai da naira bai da dala sai da kuɗi mu a wurin mu shine matalauci matsiyaci maza ce shine ba shine matsiyaci ba ba shine matalauci ba matsiyaci shine wanda zai zama tashin kiyama zai zo da ayyukansa yayi sallah yayi azumi ya zaka yayi komai an karba amma sai dai ya cuci wancan ya zagi wancan ya zalunci wancan ya yi kaza sai a ɗauki wannan kyawawan ayyukan sanar duk sai a raba wa mutane sai tashi a tutan babu bai da komai ya ce tafi wuta ta wannan shine matsiyaci ya yi mana sallah ya yi mana azumi ya yi mana zakka mana nan ba in sun ba karɓu kenan in kuma ba su karɓu ba to ai yayi laifi duk laifin da yayi yi nasa yana nan to mu ma kurakuran da muka yi laifin da muka yi a ɗaibi namu sai Allah ta masa Allah adali Allah adali shi kuma ya tafi wuta kuma ka san dama gwargwadon dadewan ka wuta gwargwadon laifinka eh, kowa an ɗiba masa ga iya gwargwadon laifinka a matsayin nan ma wanda dan sauran kalmar shahada ce in babu kalmar shahada kan babu tauhidi magana ta kare ba wani ma magana wai a auna wai wannan a mai kyau wannan mummuna a cakara da wani saura babu nan da dan sauran imani ne to shikenan ka kuma yi laifuffuka to sai a maka azaba gwargwadon daɗewanka a wuta gwargwadon laifin da ka yi lokacin da laifin ya ƙare aka gama ƙona laifin aka ƙona ka kasha wuta ta sa cire ka aka yi kama ulhayati imamul eh, hayati daga nan ne za a yi ma mutum wanka ya rubu da warin wutan jahannama da ɗoyinta ta sai kuma a kai shi gidansa da aljanna eh, amma wanda ya zanto da sauran imani kenan eh, wa tarafan nahari da bangare biyu na rana safiya da maraice kenan la'allaka tarda an kai ka za ka samu yardan Allah Allah ka ba mu yardanka ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى hmm. nan ma haƙuri yake biyo manzon Allah cewa ya cije ya kame ya kauda idansa daga wadatan da aka ba wa fasikai da fajirai kasan idan mutum bai da ilimin addini bai san Allah ba wallahi za ka iya kallon wasu ka ce kai muka an sha da mu duniyan nan rakiya muka zo ko gane ba ne ka kasa gode ma Allah saboda kaga ga waɗansu suna sabon Allah dare da rana amma kuma ga su da wadata suna da gidan da baka da shi suna da abun hawan da baka da shi suna da iyalan da baka da shi komi ga shi amma kuma suna cikin sabon Allah to wannan in baka san addini ba sai ka kaman kaifa kai kaman kai ba maka adalci ba kai ne masallaci kai ne azumi kai ne kaza kai ne kaza amma ga kanan kana na tukur dinka ne yi abin da aka ci ma wahala ne yi abin da aka sa ma wahala ne yi abin hawa ma baka da shi ne yi wa gidan ma baka da shi a haya ne ga kuma kafirai ma tsantsan kafirai kuma cikin wadata ta shi ne aka ce wa manzo Allah wala tamuddanna aynaka ila ma mata'na bihi azwajan minhum zaharatul hayatid dunya Allah ce maza kar da daga idanun kana kallon ni'imomi da muka dema kafirai. ni'imar na makala kala kala kala mun ba su suna jujjuyawa cikin ni'ima a rikin mazala ka yi banza da shi kar ka kallo ma ka daina kallo ka daina ma kallo kawai ka kau da kanka ba komai ba wannan zaharatul hayatin duniya kawa ce duniya fure ne Ka san fure fulawa Na ji ba dai bushe ba ba dai bushe ba a bishiyar ma da ya fito tana fitowa da yaya ya bushe ya kaɗe ta haka rayuwar duniya take Allah ya ce mun ba su wannan wadata ne linaftinahum fihi dan mu jarrabe su a cikin wannan ni'ima dan jarrabawa ce is a test a gaya da su yi za su kara kafurci za su kara fasikanci za su kara sabon Allah za su kara bujirewa wa rizqu duka arziki na halal na ubangijinka Allah kai manzon Allah ko kai mai sauraro khairun ya fi zama alheri wa abka ya fi wanzuwa shi baya karewa arzikin aljanna baya karewa amma na duniya ba ko na waye zai kare ko nawaye zai kare ko dai shi ya kare ya bar arzikin ma wasu da kinsa da sonsa ko kuma arzikin ma ya kare ya bashi tun yana duniya ya tsiyace masu kudi nawa ne suka tsiyace kafin su mutu zama abin tausayi suka zama bankrupt sai bashi na banki a zo ana auctioning din properties din su ana gonjo a nan bauchi ma akwai su ni kaina na na na tsaya kuma tsaya Ah. a aikin banza ne wanda kake gani abin aikin banza ne ka nemi lahira kawai Allah ya ba mu ita ci gaba malam وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والآقبة للتقوى Allah yake wa'amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan eh, nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma dukkan kowane musulmi ga umarni daga wurin Allah shine wa me umarnin wa amur ahlaka bis salati ka rika umartan iyalanka su rika tsaye da sallah akan lokaci kullum karka tambayin iyalinka kun yi sallah in ba su yi sallah ba tashi ku yi a zahar haka la'akar haka magariba ishayi, asubahi matan da 'ya'yanka wajibi ne kai haka in kake kuma za ka zauna da kafirai ikara sallah su wasai bambancin musulmi da kafiri ne sallah sallah sallah bil aka ce ka yi hakuri akan haka dan yana da wahala kullun ne ba zai kare ba in ka yi yau ma sai ka yi gobe saboda ka san mata da sakaci da yara da sakaci ta sai ka eh, zara idanu tashi ku yi sallah tashi ku yi sallah yawa kuma in kai wasa in baka haka Allah yaranka ba da gaiba da su yi sallah ba kuma in ka saba tashin su ran da baka tashe su ba za su je masallacin ba ba za su je ba tashe kenan kaga dole ka tsaya tsayin daka ka yi su yi ka umarce su kama yau mutane mutane nawa ne suka saba ma wannan ‘ya'yansu ba su sallah wasu ma azumin nan da ake ba su yi ba kuma ruwan iyayen to an maka umarni ka yi umarni ka ƙi masa umarni ka bi umarnin Allah ba ka bi ba Allah zai kama ka a kai haka nan tarbiyyar yayanka da iyalanka kasancewar salihai mutanen kirki yana hannunka amma in ka yi ya fi ƙarfinka Allah ya sani kamar da annabi nuhu ya yi ƙoƙarin ɗansa kan'ana ya shirya amma bai shirya ba Allah da nuhu da shirya ba tauran tashin kiyama ba za a kama annabi nuhu a kan batan ɗansa ba kamar da ba za a kama annabi ibrahim kan batan babansa ba kowa iya ƙoƙarinsa na nuna ma abin nan dinsa gaske amma ba su ba Allah bai nufe su ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ba za ka shirya da wanda kake so ba Allah ne ke shirya da wanda yake so haka wa amur ahlaka bis salati umurci iyalanka da tsayi da sallah kuma wasu tsabir alaiha ka yi hakuri akan sallah ɗin, ka yi hakuri akan tsayi da kuma ka yi hakuri akan umarni da yi sallah ɗin. la nas'aluka rizqan Allah ce ran tashin kiyama da ce maka zo mana da wani arziki ba a'a Allah baya bukatan arziki eh nanu narzuquka Allah ce ni ne ma nake azurta ku da cinmu da shanmu da komai na hannun Allah komai Allah ne wala aqibatu taqwa kyakkyawan ƙarshe yana ga masu tsara dokokin Allah masu sallah Allah ka samu a cikin su in ku ana aya ta 132 sai ku rike mana gobe ta 133 insha Allah bayan an yi na dare assalamu alaikum wannan asu kwacin itikafi ne suka ce kowai an shirya wanda ke son shiga itikafi sai zai yi fom a wajen malam wajen yawa kun ji fom ne da kowace shekara ke cikawa wadda ke ɗauke da sharadi na itikafi dokokin zaman masallaci dokokin shiga bayan gidan da za mu barwa masu shiga itikafi E, ka zo karba ka shiga in ka saba sai mu fitar da kai dan almuslimun ala shurutihim musulmi suna kan sharadin su in dai ka cika ka saba yawa babban nasiya da muke muku kuma musamman bayan gida bayan gidan nan ko za ku shiga ku yi amfani da shi amma abun bakin ciki sai ka ga maimakon mutum ya biya bukatarsa a daidai kofan bayan gidan yadda za a kwara ruwa sai zo a ƙasa a flow famfo kuma idan ya bude lokacin da babu ruwa sai tafi ya bari lokacin da ruwan ya zo ba nan ya ta kwararewa ruwan tanki mu ya kare eh to ruwan tanki ya kare kuma sai zai hau kan shaddan kan ainihin bayan gida sai ya shi ba ruwa kuma ya bashi a fili yana wari kaga ya kashe bayan gida haka nan sai sa muke yin timetable na masu share bayan gida yawa ku da ku ji daɗin abun da haka ku gyara shi gulab ɗin bayan gida masu yazo zo a sace gulab wannan kwamon gulab wannan wadda za a gasu da haske a sace kai na sawaba duniya na sawaba yake da mu je ci gaba kan ta mutum ah, nan ya tambaya game da mutum da yake da Allah jarabe shi da ciwon farfadiya amma ba ko su ke tashi ba to idan ya tashi yana cikin azumi yaya matsayin azumin suna wannan rana azumin sai yana nan awa wadda ala jarabe shi da cutan farfadiya ya farfada zai ci gaba da azuminsa kawai tunda ba ce ba sha yi ba ba ce yi ba sha yi ba wannan fita hayyacin san ba zai bata masa azumi ba amma da wasu masu malamai suna ba da fatawan cewa wadda ya farfadiya azumin sai ya kare to dai ba su da hadisi akan wannan ba su da hadisi akai abin da hadisi bai zo ba nasi daga qur'ani bai zo ba aka yanke hukunci akai ba yawa yawa abin da ya tabbata shine in farfa ɗaya mutum ta tashi in yana da alola alola su ta warware don su kan yi fitsari a jikinsu fitsari kuma yana warware alola wasu kashi ma su kan yi amma don dai azumi ya fita hayyacinsa ya dawo sai ci gaba da azuminsa kawai shi kenan na'a kamar bacci ne dan kayi bacci sai a ce azuminka ya warware ba dai warware ba ci gaba a wani ba cewa mai ne sharuɗa da kuma laltubba na shi da kafin mata eh shi ma akwai fom ne ba tambayi malam yawo shi ne mai kula da shiga fannin itikafin mata kusa ne shi mu bayani hawa ai bayani wurinsu yana sama ko kuwa yana nufin ba a nan masallacin ba ne yana nufin itikafin shiga mata na nan nijin o oh, ba na nan masallacin ba a ladubba shi ne mace na farko talizanci hijabi ba kuma magana da maza ba surutu in ta zo masallaci za ta kaba tante wadda ake yi ko da zani ko da tamfol ko da wani abu a gefen masallaci in za ta ci abinci ciki za ta shiga in za ta yi bacci ciki za ta shiga bayan gidanta kuma ya zama daban da na maza kofar su daban su shiga su fita shiga ba ruwan su da maza suna isolated suna cin gefe guda yawa in za ta je bayan gida ta sa hijabi ta za ta shiga ba wanda ya santa da ta da komai shikenan ba magana su suna tadi a masallaci surutu har wani wani ciwo ya dari rika jin su magana su babu wannan ta zan ta mai kanin kai dai kawai shikenan shiga ba. Ah, wani kuma tambaya waɗanne halaye ne mutum ke zai kama bakinsa kaga na kan jana cewa mutum ya kama bakinsa a azumi waɗanne halaye ne suke sa mutum ya kama baki kama baki shi ne duk wani alkalamu alfush duk wata mummunan magana wadda shari'a ba ta yi da ita ba ko da ba a azumi to waɗannan kalmar haka na wani azumi haka nisance su maganganun banza maganganu na batsa ashar guluma, tsegumi duk waɗannan abubuwa yana rage ladan mai azumi in ma bai bata ba su da abin da ya kamata mai azumi ya nisanta na. a wani kuma na cewa eh, wani wurare ne mutum ya daga hannayensa sallar don yin zo abin nan wato daga hannunsa zuwa kirjinsa kamar ban ji tambayar ka na bakin ba bai fita kiliya ba ka sai a waɗanne wurare ne a sallah a kira da hannaye za a yi kabbara wurare hudu ne wurare hudu ne na farko kabbaran harama inda ka fara sallah Allahu akwai ka daga hannunka ɗaya kenan idan ka yi karatun fatiha ko sura za ka tafi ruku'i ka daga hannunka kaga biyu kenan in ka dago daga ruku'i ka sake dagawa nawa kenan uku haka ne sallah mai zaman biyu in kai zaman tahiya daya lokacin zaka dauko zuwa sama ka daga hannu wasu ne wurare hudu na biyar wannan a hayanan ake yin sa shine wa lokacin da kake zaman tahiya yi kayi kayi ruku'i daya kayi sujada daya zaka je ka sake na biyu nan manzo Allah wani lokaci ka daga hannunsa a hayanan sai kai wannan ma biyar kenan amma wanda constantly ake yi guda hudu ne ko da yaushe na biyar ɗin lokaci zuwa lokaci na wannan kuma tambaya wani na hukuncin waɗanda mutumin da ya rika wani da kyawun aiki shi ba zai yi ba ya hanyar ga aiki kuma ya aikata mai makomarsa da wannan mutum Yaya wai farkon tumba ya ne mutumin da yake umarni da kyawun aiki amma ba aikatawa a yana umarni bai eh, aikatawa kuma yana hani amma shi kuma yana aikatawa abin da ke ana mutane a wannan musiba ce gare shi za ka yi umarni da kyakkyawan aiki kai ba za ka yi ba za ka hana mummunan abu kuma kai ka je ka aikata wannan musiba ce wanda ya ba da labari irin hukubar da a yi mazan tashin kiyama za a sashi a wutan jahannama hanjin cikinsa zai zazzago yana kewaya cikin wutan jahannama har 'yan wuta za su taru suna kallo ya aka yi haka hanjin cikinsa aka ne zauna hanjin cikinsa ya zazzago kamar doki yana kewaya shi ga azaba ga kuma yana ihu an wuta za su tambaye shi ne ya faru ya aka yi haka ya ce ya kasance a duniya zai umarni da kyakkyawan aiki shi ba zai yi ba zai hana mummuna aiki kuma shi ne je yi shi na kamar su sakamako da irin wannan azaba Allah sauwa da ka wani musiba ne Allah ka tsare mu tun yi umarni da kyakkyawan aiki shi ba zai yi ba ya hana mummuna kuma ya je aikata ka hana zina ka je ka yi ka hana luwadi ka je ka yi ka hana sata ka je ka yi ka hana shaye-shaye ka je ka yi ka hana ƙarya ka je ka yi ka hana zamba ka je ka yi Allah tsare mu na'am kuma a ci hakki kan ji wasu malamai kuma da kan suna cewa Allah ba ya sa Qur'ani a kirjin mutumin banza wato haddan Qur'ani kirjin yi kariya suke yi ƙarya suke yi wannan yan fawon nayin ne kun ji tambayar wai Allah ba ya sa Qur'ani a kirjin mutumin banza bi ma'ana wai mutumin banza ya ce ya haddace Qur'ani na ce ƙariya suke Allah bai faɗa kamar a biyar ƙariya suke yan 419 ne yan ci da hadda kowa gane ba ne kuma yan bidiya yan ɗariƙu su ne masu wannan magana manzala ne ya faɗa game da kawarij yake in ka kwatanta ka auna karatun ƙura'aninka da nasu sun fi naka amma karatun ƙura'anin baya wuce makogorar su ma balle je zuciya sun haddace sun yi komai amma ina sun haddace to sai yaya ko yanzu mu maganar sunan suna nuna cewa duk cin qur'ani mutumin kirki ne ko gaddawa mai tatsi ne da aka yi a ƙasar nan casa'in da tara su ta ne suna ina yan boko haram da suke kashe mutane kana jin ba mahaddata ba ne ka kai su karatun ƙur'ani yan boko haram ina ne aka ce maka dan mutum ya haddace ƙur'ani ne zo mutumin kirki akwai yahudawan ma da sun haddace qur'ani lakcarori ne a university na laraba mahaddatan qur'ani ne zaka samu yana ya daukan ma subject na qur'ani ma yana karantarwa ko ba ma musulmi bane sai ga ka wannan wannan wannan maganar tsohon nan ne yake wannan tsohon ne bacacce mai batarwa ba wani abu bane shine ka wannan tsohon ne mai bace bacacce mai batarwa shine wannan magana ya faɗi magana babu qur'ani babu hadisi ta saba wa manasi shi yake wannan tsiyar Allah shine da wannan duk ya ne hayaniya ya nuna maka shi ya haddace Qur'ani yayansa sun haddace Qur'ani za su mutanen kirki ne ko ba inda yake so ya je ba kenan zaka ku gana haddan haddan neman abinci haddan fowon wannan haddan ko bolo ko ba ita bace ba gara ma da da bai haddace Qur'ani ba ma da da wannan munar aqida munar aqida ka haddace Qur'ani kai gari ba ya waye yanzu mu ba wani tsohon da ya zo mana ƙarya mu gari ya waye harawa mu bai da bai da wata daraja ma da zamu dauke shi wani ma balle har har magana ta kama mai mana ƙarya mu magana ta shara muka dauke ta harawa ko ba ka bane shara kuma ba ma tsoron sa in muna tsoron sa muna tsoron tsire in akwai abin da yake yi ba wani tsohon dan bidiya mu da muke shakkar sa wallahi ba ma shakkar sa eh ran tashin kiyama fa mutane da su zo Allah ya tambayi wannan mai kai ya ce na yi jihadi Allah ce ƙarya ne kayi ne don a ce kai jarumi ne ta shi wuta wannan ya yi cire kuɗi ya yi sadaka ya yi kaza ya yi kaza na ciyar Allah ce ƙarya ne kayi don a yi ka tafi wuta wannan zai ce ya haddace ƙur'ani Allah ce kayi ne don a ce maka mahaddaci tafi wuta to wannan duk suna cikin waɗannan su ne ko ba su wani su ne na riya don a ce masa gangaren kome shi bai to nan ta zai gama Allah da ce tafi wuta da haddata ka kai da haddata ka tafi wuta tunda kayi don a faɗa ne ba ma faɗa ba kai da kanka ma kana ma faɗa a iyakan yake nan kai da kanka ma kana faɗa na kaza sun haddace Qur'ani jikoki na kaza sun haddace to so what sai ne kuma shekara har ma da ƙarya wani dan shekara hudu ka ji haddace ƙwarai har ma da ƙarya sanda su ƙarya a wurin su daidai ne har ma da ƙarya har ma da ƙarya eh dan yana da ilhama ko Laka <laughs> ka sauwaka Allah ka rawa mu da riya da jiji da kai don yin abu ba don Allah ba Allah ka tsara mana ikhlasi ka sa ai komai da mu don kai mu yi karatun Qur'ani don kai mu yi sallah don kai mu yi haji don kai mu yi zakka don kai ba don wasu su ji ko su yaba ba Allah ka ba mu ikhlasi wa ma umiru illa li abudillahi mukhlisina lahu ad-din ba wa yuqimu as-salata wa yutu zakata wa zalika dinul qayyim subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk